وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد نعم ذا متاش درسينا ريبيو دهم سندبيو أتشين كراتمو نا الجامع الصحيح المسند na al'imam abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari rahmatullahi alai yau 25 ga watan jumadal ula hijira ta 1447 kuma 16 ga watan 11 shekara ta 2025 ta miladiya muna nan dai a cikin kitabul jana'iz za mu tashi babi na 82 a hadisi na 362 na'am قال المؤلف رحمه الله باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله نعم يتي باب موعظة المحدث عند القبر باب يوم وأذن مال من حديثي عند القبر أو جن كبر وقعود أصحابه حوله ده زمن المجرنسة صاحبنسة كي ويدشي المحدث أنا ينا نفهم مالني ba wai malam ba sai lalle malamin hadisi ba babu malami ya wa'azi a wato a wajen kabari bayan an binne bayan an binne wanda aka binne ma'anar wa'azi an nusu wal inzar bil awaqib nasiha shine nufin alkhairi da kuma yin gargadi akan abin da yake akibar mutum akan akiba gargadi akan akiba shi wa'azi ba nasiha kawai yake ɗauka ba dole sai da gargaɗi a ciki gargaɗi kuma shine a nuna masa aƙibar aiki a faɗa aƙibar nagari domin a zaburar da shi ya yi a faɗa aƙibar mummuna domin a tsoratar da shi gabarin yinsa wa ƙudi ashabihi da kuma zaman sahabbansa wato almajiransa ko kuma nan da ya an ce sahabbai domin sai mu rinka cewa almajirai yawanci amma dai abinda ake nufi waɗanda suke a wato ɗaukan ilimi daga gare shi sawa'un sun zamanto almajirai da suka lizince shi ko kuma sun zamanto waɗanda suke sun abokance shi ko sun kasance tare da shi sun kasance tare da shi domin su amfana da iliminsa a wajen kabari su zauna domin su ji wa'azin kuma domin tunatar da su da mutuwa da halayen lahira wannan tare da abin da yake haduwa da shi na wato ganin kaburbura da tunawar da, da tunani akan waɗanda suke cikin kabarin halin da suke ciki da kuma abin da ya kai abin da a wato ƙarshen kowa zai kasance wannan yana daga cikin mafi al'amuran da suka fi komai amfani ga tsarkake zuciya da gyaran zuciya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah ku ziyarci makabarta domin ziyarar tana tunatar da ku lahira su kaburbura tana tunatar da ku lahira to sannan kuma shi kansa mamaci yana amfana da wa'azi idan aka yi lima fihi min nuzulir rahmati inda qira'atil qur'ani wadh dhikr saboda saukar da rahama take yi yayin da ake karanta alqur'ani da kuma tunatarwa tunda da yin aka tashi tunatarwa za a ja aya to ita ko shi ko alkur'ani yayin da aka karanta yayin da aka faɗe shi a majalisi domin wato darasi ko domin faɗar abin da ke ciki na ilimi to rahama tana sauka kamar yadda ya zo a hadisi <clears throat> shine ibn al-munayyir yake cewa da mutanen misra sun yi la'akari da wannan tarjama da al-bukhari yayi da abin da suke yi da abin da suke yi na wato masu wa'azi su zauna a makabarta suna wa'azi da sai su ji daɗi da wannan don al'adar su ce suna da wannan al'adar idan dai ya zamanto ya ce wa huwa hasanun illam tukhalifu mafsada abu ne kyakkyawa idan barna ba ta cuɗanya tare da shi ba menene barnar ya zamanto a mayar da shi wani biki wani nau'i na biki ko kuma a yi domin mai wa'azi a tattara masa hasafi yana yi domin a yi masa hasafi har in ba a yi ba sai ka ga yana cewa to yau ba za a yi wa'azi ba in aka yi in yaje binnewar da ba a bashi ba to in wani dan wannan dangin ya zo ya ce rabu da su bayan ba sa ba da hasafi in an je an yi wa'azin to kaga wannan mafsada ta haɗu a cikin sa kenan to a lokacin nan ba za a yi ba na'am na'am yakhrujuna min al-ajdath الاجداد القبور نعم يخرجون من الاجداد يوم يخرجون من الاجداد كانهم جراد منتشر واتوران da suke fitowa daga cikin kaburbura al-ajdad yace al kaburbura kenan bu'thirat ofirat. uthirat uthirat wato shine wato aka tayar da su aka fito da su daga isara kamar an san isara wato abinda zaka zaburar kamar kura tusirun naqa'a mawqi'aha kada'u wato suna fitar suna tayar da kura fa asarna bihi naqa'a ko daga fa asarna bihi naqa'a hmm. suka tayar da kura duwatsu to ai usirat wato abu usirat ma'anarsa shine usirat lokacin da ake fitar da su a zabure haka za a fito daga cikin kabari kamar yadda kura take tashi haka haka za mu fito daga cikin kabari بعثرت haudi kana cewa كان شو بعثرت حوضي أي جعلته جعلت أكفله أعلى ya zaman to saman sa wato wato in ka haka in ka haka rami da kake tara ruwa wanda yake zaka rinka ban ruwa da shi to idan ka ka hako shi ka sanya kasan ya dawo sama to laraba a larabci sai ka ce ba haudi alhaudu shi a wato kududdufin ko ramin da ka الإيفاض الإسراء كأنهم إلى نصب يوفضون تو الإيفاض يوفضون إن الإسراء كنا قجاوة وقرأ الأعمش الأعمش سليمان ابن مهران كنت ما لمن حديثي تو كما قارئيني أنا كرم ما لمن قرآنيني ألا رماني إلى نصب حكي يكرن تاشي mun san kira'ar hafsu ita ce ila nusubin ita ce haka nan ma take kira'ar ibnu amir kuma a ƙira'ar sauran alƙura'ul ashara daga cikin alƙura'ul saba'a walbaƙo na bi fatihin nun wa iskani sad ila nasbin hmm. eh. ai ila shay'in mansub ya zuwa ga wani abu wanda aka kafa shi yastabiquna ilayhi yastabiquna ilayhi da suke gaggawa suke tsere zuwa gare shi والنصب واحد والنصب واحد نصب والنصب مصدر شيكو نصب مصدر واتو ايكن زوا ga wannan نعم يوم الخروج يوم الخروج من القبور اي من قبورهم نينا من قبورهم با من القبور با كاينا من القبور نعم ايه هكا يكي من القبور نصر حافظ ايه نصر تصلاني ita kuma min ƙuburihin wato sai ranar fitowa a zalika yawmul khuruj inda Allah ya ce zalika yawmul khuruj واستمع يوم ينادي المنادي من مكان بعيد يوم يخرج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج تو يوم الخروج رانا فتوة رانا فتوة دقا كبري ينسلون يخرجون ينسلون yayin da suke fito ai wato da suke fitowa daga kabarin su ai yakhrujun duk wannan yana da alaka da ni, yana da alaka da wa'azi yayin da wato duk suna magana ne duk ishara ne ga ayoyin alkur'ani da suke bayanin wato fitowa daga cikin kabari yansiluna inna ay yakhrujuna bi sur'a yakhrujun ko kuma waɗansu kamar azzajjaj ya kara bi sur'a suna fitowa da gaggawa da gaggawa haka za a fito daga cikin kabari babba da yaro namiji da mace haka kowa zai fito na'am قال حدثنا عثمان حدثنا عثمان شيني ابن أبي شيبة قال حدثني جرير جرير ابن عبد الحميد الضبي عن منصور دق منصور شيني ابن المعتمر عن سعد بن عبيدة دق سعد ابن عبيدة عن أبي عبد الرحمن دق أبي عبد الرحمن asulani abdullahi ibn habib wannan babban malamin kira'a da yawanci duk kira'ar da aka ruwaito daga sayyidina ali daga usman bin affan ta hanyar sa ake ruwaitowa na'am an ali radiyallahu anhu qala daga ali shine ibn abi talib amirul mu'minin Allah ya yarda da shi قال يتي كنا في جنازة في بقيع الغرقد من كفن شيء أتكين جنازة بقيع الغرقد baƙi wato makabartar madina kenan al ana ce mata baƙi algarƙad saboda bishiyar da ta kasance a wajen bishiyar nau'i ne na bishiya wadda take a can madina wadda take a a ɗin a can a lokacin ma yanzu ai babu sauran bishiya a baqiya babu bishiya ko ɗaya. nan ne madfanu ahalin madina inda ake binne mutanen madina wa sallam. sai الله عليه وسلم سيما زن الله سي النبي صلى الله عليه وسلم يزومنا فقعد سي تسغنا وقعدنا حوله مو ما muka tsuguna a kewaye da shi wa ma'ahu min wannan shine mahallin tarjamar ya zauna mu ma muka zauna ko ya tsuguna mu ma muka tsuguna to kun ga wannan ya kunshi in dai za a zauna kamar yadda ya a wancan babin kamar yadda ya ambata a babin da ya gabata na hani akan zama akan kabari ko mun yi aljaridatu alal qabr yawa wara abnu umar fusatan ala qabri abdurrahman fa qala in za'ahu ya gulam fa inna ma yudhilluhu amaluhu da abin nan na'am da abin da ya gabata kana ibnu umar yajlisu ala alqubur ko mun karanta wannan ibn umar yana zama akan kabari muka rinjayar da kan cewa zama akan kabari mutlaqan zama akan kabari haramun ne saboda hadisin abu marsad al wanda muka ambata amma waɗanda suke tawili kamar yadda imam malik yayi cewa abinda aka hana shine a zauna akan kabari domin qada'ul haja domin yin bayan gida ko bawali wannan ba shine zahirin hani ba bal mutlaqan aka hana musamman hadisin da muka karanta na kan cewa la taqudu alal alqubur kada ku zauna kada ku tsuguna akan kabari domin gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tu'bi sahib alqabr kada ka cutar da wanda yake ma'abucin kabarin wato zama akan kabarin yana cutar da shi to a shahid anan sai bukhari ya kulla babin cewa yau in aka zo in zaman ya zamanto domin ma'ana ne wadda take maslaha kamar wa'azi to babu laifi a zauna to amma wannan ba yana nufin a zauna akan kabarin ba a zauna a inda ba za a zauna akan kabarin ba amma a zaman cikin makabarta a zauna a zaune a wannan babu laifi domin jin wa'azi kuma wannan ya nuna haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa'azin nasa a wannan waqi'a da sayyidina ali ya ambata na'am na'am ومعه مخصرة ومعه مخصرة تارد شيء أكوي وان كواجري سندا وان أكي واتو سنتابا ميصوبا صوبا سندا وان دي كجيري وان دي كذا إيا دوغراوا كما كواجري كينا فنكسا فنكسا في ya دكنسا da kansa بمخصرته سيرنكا دوك يرنكا sai ya da wannan kwagiri nasa yana caka shi wato Sun maƙal mm. sannan ya ce ah, maduba ba haka ba fa sai kai haka caccakawa haka yana hannunsa sama tunda a zaune yake a inda a tsaye ne sai ya rinka bubbugawa haka shine ka yi. shi kuma ba a tsaye yake ba a zaune yake yauwa yana yana rike da shi yana caccakawa mm-hmm. sannan ya ce ma minkum min ahadin babu wani daga cikinku babu ɗaya daga cikinku ma min nafsin manfusatin babu wani rai wanda aka hura shi wanda aka halicce shi illa kutiba makanaha min aljannati wan face an rubuta masa makaninsa matsayinsa na aljanna ko na wuta wa illa qad kutiba shaqiyatan aw sa'ida kuma face sai an rubuta wannan ran shaqiyatan wato tababbiya ce au sa'idatan ko mai arziki wato rai ne a ɗan wuta ne ko dan aljanna ne shine ash-shaqiyu wanda ya ya yi asara a said wanda kuma ya samu bakin ciki ya samu arziki hmm. faqala rajul faqala rajulun sai wani mutum yace ya rasulullah wanda ya fada dinnan sayyidina ali ne kamar riwayar bukhari a cikin tafsir ta bayyana ta bayyana cewa faƙala rajulun ai faƙala aliyu a wani rafazin kuma a ƙulna na'am afala na tafilu ala kitabina to ya rasulallah kai babu ya rasulallah a wajenka faƙala rajulun ya rasulallah akwai ko? ha tsallake shi eh, ka faɗa? to sai wani mutum ya ce ya rasulallah ya manzan Allah afala na takilu ala kitabina ba za mu dogara a kan littafin akan abin da aka rubuta mana ba wato aka kaddara mana hmm. wa al'amal mu daina aiki tunda an riga an rubuta shikenan faman kana minna min ahli sa'ada wanda duk daga cikin mu yake daga cikin mazowa arziki fa sayasiru ila amali ahli sa'ada to ai da sannu zai tafiya zuwa ga aikin mutanen arziki ma'abuta arziki wa amma man kana minna min ahli shaqawa amma wanda daga cikin mu yake daga cikin ma'abuta tatsewa da tsiya fa sayasiru ila amali ahli shaqawa to zai tafiya zuwa ga aikin ma'abuta tatsewa qala amma ahli sa'ada sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kun ga ahlus sa'ada ma'abuta arziki fayyasiruna ne amalus sa'ada hmm? haka ne a naka hmm? hmm. sai a sauƙaƙe musu li'amali sa'ada ya zuwa ga aikin arziki wa amma ahlus shaqawa amma ma'abuta tsiyatsa wa ma'abuta tabewa fa yassaruna li amali eh, li amali shaqawa akwai ahli li amali shaqawa sai a yassare musu a sauƙaƙe musu ya zuwa ga aikata ga aikin tsiya aikin tabewa thumma qara'a sannan ya karanta fa'amma man a atawar ya karanta wannan ayar man a atawar taƙa al'ayar ta zuwa ƙarshe وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى شيني واتو كوا كل ميسر لما خلق له كوا ان سوقي مسا ga abinda aka halice shi amma baka taba jin kan cewa kaharan ana tura ka kai abu saboda Allah ya baka iko ya baka zaɓi ya baka irada ya baka kudura saboda haka idan ka idan ka shiriya to da to da falalar Allah ne Allah ne ya kimsa maka ya baka ikon shirya idan kuma ka bata to da kanka ne domin ba za ka ji ana tura kai zuwa ga bata ba ba za ka ji ana tura kai zuwa ga bata ba kai ne ka zaɓi bata sai dai kuma duk wannan duk cikin halittar Allah ne ba abin da yake gagara Allah Allah shine yayi shine ya halicce mu ya halicci iradan mu shine ya halicce mu ya halicci kudran mu wannan yana daga cikin hadisai da suke daga cikin shika-shikan kaddara da mutum sai ya ji tsoron Allah jalla wa ala baka san yadda zaka kare ba baka san abin da aka rubuta maka ba saboda haka sai ka ji tsoron gamuwarka da Allah kaga babu abin da zai sa ka idan kana aikin arziki ka bugi kirji ka ce kai kai ne mm. saboda baka san abin da ka kare ba haka in kaga wani yana aiki na tsiya ka ce ka gan shi tsakaninsa da jihar nama mutuwa kawai hmm. wanda baka sani ba hmm. sai ka bar ma Allah al'amarinsa to kuma babu abin da Allah yake so irin ka san matsayinka ka kuma ka san matsayinka na bawa ka kuma ka san girman Allah da sifarsa cewa shi ne wanda yake mai cikakken iko shine mahalici wallahu khalaqakum wama ta'malun shi ya halice ku da abinda kuke aikatawa anan wajen mu'tazila suka zani suka ce suka yi inkarin kaddara suka yi inkarin kaddara cewa mutum shine yake halittar aikinsa ba Allah ba shi da iko kenan wato akan ya ya halici abinda yake aikatawa kuma mutum shine yake da ikonsa Allah ba shi da iko akan ikonsa gashi kuma Allah yana cewa ma ta sha'una illa an ya sha ba za ku nufi yin abu ba sai Allah ya nufa to ka san wannan don mu'amalarka da Allah ta zama to mu'amalar bawa da mahalicci ba mu'amalar wanda yake ganin shi ya isa ba to kun ga wannan ai wa'azi ne to aina aka yi shi a makabarta aka yi shi to wannan ya nuna abin da ke cikin yin wannan na muhimmanci a abin da ke ciki na muhimmanci <clears throat> to sannan wani hadisin ya nuna cewar ana gane a shafi ana gane a sa'id a nan duniya mm. kamar wanda yake ya shahara an bato kyakkyawa ya shahara gare shi to wannan alama ce ta cewa wannan sa'idi ne tun da gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka rubuta shi ahlus sa'ada yuyassaruna na amali sa'ada sai a sauƙaƙe musu aikin aikin mutanen arziki sai ka gabin Allah ya musu sauƙi wanda ku suke ahlus shaqawa sai a sauƙaƙe musu aikin ya da kafirci wal iyadu billah to shi aiki a ila alama ce sai a aiki da zahirar amr amma a kyale batini ya zuwa ga Allah domin ko koda ga mutum zahiri yana aikin alkhairi ba lallai ya zamanto aikin alheri ne a wajen Allah ba don ba wanda ya san abin da ke cikin zuciyarsa sai Allah mm, Allah zuciyar yake kallo saboda haka zai zamanto yana aiki irin aikin mutanen kirki aikin yan aljanna kamar yadda ya zo a hadisin ibn mas'ud hadisin inna ahdakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 laylatan nutfa wannan hadisin yake a cikin yake cewa wa innar rajul la ya'malu amala ahli janna a wata riwayar fi ma yadhharu lin-nas a cikin abin da yake bayyana ga mutane a zahiri suna ganin aikin yan aljanna yake fa yasbiqu alayhi kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar waya dukula sai abinda aka rubuta masa sai ya riga sai ya aiki irin na yan aljanna irin na yan wuta sai ya shige ta to shi kaga yace fi ma ya zaharu linnas a cikin abin da yake bayyana ga mutane amma a wajen Allah ya san cewa Allah madaukakin sarki ba aikin yan aljanna yake ba amma in mutum ahalus sa'ada ne to sai Allah ya sauƙaƙe masa aiki irin na mutanen sa'ada masu arziki a zahiri da baɗini sai ya zama to wannan mai sauki ne a gare shi to wannan abin da zai sanya mutum raja'i kenan yana kauna kan cewar Allah madaukakin sarki zai masa katima kyakkyawa zai cika masa da alkhairi domin wanda ya rayu akan abu Allah yana daukar ransa akan wannan idan kuma yana aiki ba irin na 'yan aljanna ba sai ya ji tsoro kar wannan ya zamanto a kansa zai mutu ya mutu ya shiga cikin wuta wal iyadu billah to wannan sai ya sanya shi ya to yana bautar Allah tsakanin wato raja'i da kuma tsoro me ya tsoron <clears throat> baka san ame za ka kare ba aka wataran <clears throat> daga cikin abin da aka ruyato daga ɗaya daga cikin magabata sufiyan ibn sa'id a sauri faƙihu ahalin kufa malamin faƙihu malamin kuma hadisi na mutanen kufa wataran yana ta kuka sai wanda daga cikin almajiransa ya zo ya ce kukan me take yi ya masa shuru bai ce masa komai ba ya ce kuka kana kuka ne akan zunubanka ka yi mai yawa shi kake kuka sai ya ce inda kan zunubaina ne ai ba zan damu ba na san komai yawan zunubaina in na haɗu da Allah ba na shirka da shi Allah zai yafe min gaba ɗaya sai ce amma ina kuka ne don ban san ko ban san akan me zan mutu ba zan mutu ne akan aikin a kan mutanen sa'ada ko ko ina cikin mutanen shakawa to haga wannan zai wajabta mutum ya bauta ma Allah cikin tsoro kamar yadda kuma in ya samu kansa yana aiki irin na ahlus sa'ada wannan ya sanya shi yana ƙauna amma ya tare da ƙaunar ko ba nan ba zai sanya shi ya ujubu ba ya rinka ganin kan cewa ai shi shikenan shi da aljanna mutuwa kawai yana mutuwa kawai sai aljanna saboda baka san ame za ta kare ba baka san kuma ame aka rubuta ka ba to wannan sai ya wajarta maka ka haɗa biyun tunda dama haka Allah maɗaukakin sarki ya umarce mu da mu bauta masa waya da unana ragaban wa rahaba suna bauta mana suna masu kwaɗayi suna masu jin tsoro to sannan shi al'amarin kaddara Allah ya boye sani ya ɓoye ma bayan Allah ya ɓoye kuma kowa sanin kaddara sirri ce ta Allah shi ne kaɗai ya sani ko babu yadda za a yi ka ɗauko kai tsarinka da tunaninka ka sa Allah akan wannan ka hukunta Allah da hukuncin hukuncinka kenan ko ba za ka taɓa sanin wannan a sirrin ba sai Allah ya Allah ya bayyana maka yanzu kamar ƙistar da aka bamu ta ta annabi musa da annabi khabir ya zo ya ga mutane a cikin teku da kwale-kwalensu kawai sai ya fasa musu kwale-kwale annabi musa ya masa inkari don me za ka fasa musu kwale-kwale ya na gaya maka ba za ka yi hakuri ba daga bayan me ya gaya musu ya ce an mastafi na tufkanar ligulamaini li limasaki na ya'amalu na filbahar wannan kwale na waɗansu musakai ne da suke aiki a cikin teku wa kana ra'ahun malikun baya da su kuma akwai wani sarki ya akudu kulla safinatin gasba dukkan wata dukkan wani kwale-kwale lafiyayye yana yana kwace shi to da sai ya rusa musu don ya tsare arzikin nasu sai ya fasa musu a lokacin nan da wannan kwale-kwalen ya fashe ya hankalinsu zai zamanto ba tashi hankali za su ta yi ba ta yaya aka yi mana wannan mun yi addu'ar hawan kwale-kwale mun roƙa mun roƙa amma gashi Allah ya haɗa mu da wannan abu to da abin ya bayyana a gare su suka zo suka ga masarki aka ce to ku ku tafi ku ko wayannan lafiya ne ya kwace ku aka ce ku tafi ba sai su gode ba da aka fasa wannan kwale-kwalen sai su murna to lokacin da aka yi kaga Allah ne ya kaddaro musu ya rufe musu ilimin amma da ya bayyana a gare su sun gane sirrin ko ba su gane sirrin ba saboda haka to sirrin kaddara ba za ka gane shi ba sai lokacin da abin ya bayyana ba ka taɓa sanin kaddara ba saboda Allah ya ɓoye makansa sanin wannan hmm. akwai misali da dama da malamai suka kawo shekul islam ibn taimiyya ya ka kawo misalan a cikin minhajjus sunna wajen masu yin wajen raddi ga masu inkarin kaddara da misali wanda ya kawo a cikin rayuwa amma wannan yana nuna mana kan cewa ita kaddara sirri ce ta sirrin Allah kuma wajibi ne mai imani da ita abun da mu dai Allah ya umarce mu da shi shine aiki don haka sai mu aiki din ya ɓoye mana a kaddara domin hujja ta tsaya a kanmu ba za ka taɓa hujja da kaddara ba ba ka taɓa hujja da kaddara ba akan abu tunda Allah bai umarce ka da yin wannan ba kaddara ta sake don ya tsaye mana da hujja yanzu ka zo ka sace dukiyar mutum in yi maka magana ka ce a' ya kaddara ce ko kuma ka je ka dalla mutum mari ya kamare ne Allah ne ya kaddaro haka wannan ba za ka taba hujja da wannan ba saboda ya ake kasan Allah ne ya kaddaro cewa za ka mare ni kai ne ka mare ni ka san cewa Allah ya kaddaro haka ba to kai ma kuma sai ka ce to shi kenan tun ka mare ni ko kuma tunda kai sata sai a yanke maka hannu kai ma Allah ne ya kaddaro aka yanke maka hannu kaga ba za a yance ba za ka ce an yanke maka hannu ba saboda Allah ne ya kaddaro an yanke maka hannu saboda kai sata ko ba haka ba to kaga hujja da aiki ne amma ita kaddara wannan hukunci ne da Allah madaukakin sarki yake yi Allah kuma ya sanya ayyuka su zamanto alama akan abin da ya gabata a cikin mashi'arsa wanda duk ya kauce daga wannan ya ce ba zai yi aiki ba zai dogara ga kaddara to balla ya ɓace hanya domin shi a ita kaddara sirri ce daga cikin sirrin Allah babu wanda yake da sani a kansa sai Allah idan suka shiga aljanna sai a yaye musu kamar inda sayyidina Ali ya ce in an shiga aljanna shine za a yaye za a yaye sirrin kaddara sai ka ji ana tattauna yanzu ashe lokacin da nake ta addu'an nan nake ta neman auren nan Allah bai bani ikon na aure na yi wannan auren ba ashe ashe <laughs> na ba na suru ne <laughs> eh? to haka yake sai a aljanna san za a gane sirrin kaddara to shi ne Allah ya hikaito mana a kisar annabi Musa da annabi Khadir wanda Allah ya bude ma annabi Khadir na ilimi wanda annabi Musa Allah bai bashi wannan ilimin ba sai muka shine har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina ma annabi Musa yayi hakuri domin Allah domin wato a kissanta mana ƙari akan abin da suka samu kaga kowanne daga ciki abu ne wanda yake na annabi Musa ya yi inkari saboda zahirin aiki shine aka dora mana amma kaddara ba dora mana ba domin sanin ta yana wajen Allah to amma in ta bayyana ga mutum sai ya gane sirrin da ke cikin abubuwan da suka faru wanda Allah madaukakin sarki ya kaddaro na'am babu ma jaa fi qatilin naf babu ma jaa fi qatilin naf babun abin da yazo akan wanda akan wanda ya kashe rai wato mene akan abin da yazo na uquba akan wanda ya kisan kai قال حدثنا مسدد na'am wato makasudin tarjamar shine hukuncin wanda ya kisan kai amma abin da aka faɗa shine hukuncin wanda ya kashe kansa saboda haka kaga wannan a wannan wani bangare ne na kisan kai ko wanda ya kashe kansa ya yi kisan kai amma kansa ya kashe saɓanin wanda ya kashe wani to amma za a iya ɗaukan wato ukubar wanda ya kashe kansa da hukubar wanda ya kashe wani su to duk daya to a zahir imam bukhari a a a yayi istidlali da cewa wanda ya kashe kansa yayi ta'addanci amma a kansa yi. to idan yana da hukuba wanda ya kashe kansa yayi ta'addanci ga wani rai ya kashe shi ai shi yafi cancanta ai masa shi yafi cancanta da wannan hukubar ko ba haka ba domin wanda kai makanka ta'addanci akai maka hukuba to ina kai da kai makanka ta'addanci an maka hukuba ina kuma yayin da kai ta'addanci ga wani rai min babu aula na'am قال حدثنا مسدد نعم قال حدثنا يزيد بن زريع مسدد ابن مسرهد يزيد ابن زريع قال حدثنا خالد خالد الحذاء ابن مهران عن أبي قلابة دق أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن ثابت بن الضحاك دق ثابت ابن الضحاك الأنصاري الأشعلي الخزرجي دق الخزرجي رضي الله عنه radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi anin alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man halafa islam wanda ya rantsuwa da wani addini ba musulunci ba kadiban muta'ammidan yana mai ƙarya yana mai ganganci fa huwa kama kala to shi kamar yadda ya faɗa ne wato sai a yi hukunci a kan shi da abin da ya nasabta ma kansa cewa ya zama ba yahuda wanda ya rantse da abu ya ce shi wanda ya rantse da abu ya ce in ya aikata kaza to shi ba yahude ne ko in ya aikata kaza shi ya zama kirista to kuma yana da gangan yake yi kuma da yi da gangan da bisa karya to ya zama to haka ɗin kenan Mm. wama huwa kama qala wa man qatala nafsahu bi hadidatin wanda kuma ya kashe kansa da wani karfe udhiba bihi fi nar jahannam to za a yi masa azaba da shi a cikin wutar jahannama wa qala hajjaj ibn minhal hajjaj ibn minhal yace haddathana jarir ibn hazim yace yace jarir ibn hazim haddathana ya zanta mana hadisi anil hasan daga al hasan shine al basri qala haddathana jundub radiyallahu anhu jundub shine ibn abdullah al bajali ya zanta mana hadisi fi hadal masjid a wannan masallacin wato masallacin basra fama nasina ba mu manta ba wa ma nakhafu an an yakdiba jundub an nabi sallallahu alaihi wa sallam ba kuma ma jin tsoro cewa jundub zai yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ƙarya haka tabi'ai suke ba sa taba tsammanin sahabbai makar ba sa taba wato a jin tsoron cewa sahabbai makaryata ne yaya za a yi wanda ya rayuwa da annab sallallahu alaihi wasallam yayi ma annab sallallahu alaihi wasallam ƙarya suka ce ba ma taba jin tsoro akan wannan wato ba su shakka ba ai ta su suna shakka sahabban annab sallallahu alaihi wasallam ɗan baya ne ɗan shi'a da masu da wanda suka kafirantu da su da kuma waɗanda kuma jawa na'am qala yace kana bi rajulin jirahu wani mutum ya kasance yana da rauni sai ya kashe kansa فقال الله في الله في الله تعالى يتي badarani abdi bi nafsihi bawana yayi gaggawa zuwa gareni, ni wato ya riga ni da kansa haramtu alaihi aljanna na haramta masa aljanna qala haddathana abu al-yaman yace abul yamani ya zanta mana hadisi qala akhbarana shu'aib shu'aib ibn abi hamza qala haddathana abu zinad abu zinad abdullah ibn zakwan daga al-a'raj abdurrahman ibn hurmuz daga abi hurairah radiyallahu anhu qala yace qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annabi sallallahu alayhi wa sallam yace alladhi yakhluqu nafsahu wanda yake shaƙe kansa يخلقها في النار تو زي شاكي زي شاكي كان ناسا أتشكين وتا والذي يطعنها wanda kuma yake cakar wanda yake cakar kansa yat'unha fi an-nar yana zai rinka cakar kansa a cikin wuta to waɗannan hadisai duk sun nuna uquba duk sun nuna akibar sun nuna uqubar wanda yake wanda ya kashe kansa sun nuna kan cewa wanda ya kashe kansa uqubarsa shine zai kasance a cikin wuta saboda wannan dai kun ga na farko aka ce aka ce man katala nafsahu bi hadidatin udhiba biha udhiba bihi fi nari jahannam wanda ya kashe kansa da karfi za a yi masa azaba da shi a cikin wutar jahannama to wannan hadisin akwai hadisin sahih muslim wanda ya zo khalidan mukhalladan fiha abada yana mai dawwama a ciki har abada hadisin a cikin hadisin sahih muslim ya zo da lafazin khalidan wa fihi yace wa min dhalika alwajh akhrajahu muslim wa laysa fihi dhikru alhanq wa fihi min azziyadati dhikru as-sum wa ghayrihi wa lafdhuhu فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا aka ce zai dawwama a cikinta har abada to kun ga wannan zahirin wannan hadisin ya ci karo da abinda sauran hadisai suka nuna na kan cewa da kuma alkur'ani abinda alkur'ani da sauran hadisai suka nuna na kan cewar abinda Allah madaukakin sarki baya yafewa shine shirka mutum har da Allah da shirka amma duk wani zunubi wanda yake koma bayan shirka Allah yana yafe shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman ya sha yana yafe abin da ke koma bayan shirka ga wanda ya so saboda haka ka'ida da ahlus sunna suka dauka shine dukkan wanda ya mutu yana aikata laifi ba shirka ba fa huwa tahta al-mashi'a yana rikashin nufin Allah in Allah ya so ya yafe masa ba zai masa azaba ba in kuma Allah ya so ya masa azaba da kuma hadisai da amma in dai ya mutu da imani ko da kwayar zarra ne ba zai dawoma a wuta ba har abada saboda haka wannan hadisin ya zamanto yana buƙatar a fassara shi domin ya dace da sauran hadisai da kuma ya dace da abin da ke cikin alkur'ani ahlus sunna ba sa karyata hadisai bal sai domin sun yi imani da kan cewa da ƙur'ani da hadisi duk daga Allah ne saboda haka abinda yake daga Allah kuwa ba zai rinka tufka da warwara ba walau kana min indi ghairi lawajadu fihi ikhtilafan kathira da alqur'ani daga wajen wani Allah ne da sun samu sassabawa a cikin sa mai yawa to babu sassabawa da cin karo da juna a tsakankanin abinda ya inganta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma da da da alqur'ani hadisan ba sa cin karo da juna kuma kamar yadda alkur'ani aya ba ta cin karo da aya haka nan ma hadisi baya cin karo da hadisi kuma alkur'ani baya cin karo da hadisi ingantacci wanda zai zamanto ya gane yadda zai daidaita su shine wanda yake fahimtarsa ce tasa shine yake ganin cin karo din za ka iya ganin abubuwa sun ci karo a zahiri amma a hakika ba su ci karo da juna ba shi yasa ibn khuzaima muhammad ibn ishaq yake cewa ku zo mini da hadisi guda biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake nuna sun ci karo da juna ni kuma zan nuna muku ba su ci karo da juna ba haka kuma ya shahara da wannan littafin sa sahih ibn khuzaima zaka ga tarjumar sa yawanci hadisan da ake cewa ba su ci sun ci karo da juna yake bayyana su ko malaman hadisi tuni wato ba yau aka fare musu irin wannan ba tintini wato waɗanda suka san cewa ba za a ci galaba a kan addinin musulunci ta ƙarfin soja ba sai dai ta sanya shubaha ta sanya rikitarwa ta suka akan wahayi to tuntuni suka fara irin wannan shi yasa malaman hadisi suka fitar da fanni na ilimin hadisi da suka kira shi muktalaful hadis hadisai waɗanda zahirinsu sun ci karo da juna imam shafi'i yana daga cikin farkon wanda ya yi rubutu a kai shi ya fara yana daga cikin wanda suka fara rubutu akan mukhtalaful hadith sannan ibnu qutayba ad-dainawari sannan su al-imam al abu sulaiman wanda ya sharhi yi ma'alimin sunan sharhin abu daud to sannan kuma shi kansa ibn kuzaima yake wannan bugar kirji yake faɗan wannan magana to saboda haka anan abinda malamai suka ce na kan cewa wannan hadisin na sahih muslim da ya zo da kan cewa wanda ya kashe kansa da wanda ya kashe kansa da ƙarfi da ya taka ma kansa to fa huwa yaf'unuha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada yana taka ma kansa a cikin wutar jahannama har abada wato yana mai dawwama abin dawwamarwa a cikinta har abada haka zalika wanda ya sha guba haka zai rinka lasar wannan guban a cikin wutar jahannama wannan zafin kasa kan nasa da yayi da shan guba haka zai rinka jinsa khalidan mukhalladan fiha abada sai kace to wannan abin da ya aikata ba shirka bane bai fitar da shi daga addini ba yana daga cikin kaba'irud dhunub to wanda ko yake aikata kaba'irud dhunub ba zai dawwama a ciki ba to sai suka dauke shi akan cewa wannan babinsa babin wa'idi ne babin narko ne shi ko narko ba lalle Allah ya zartar da shi ba abin da ya cancanta kenan amma yana nan ta hatal mashi'a ina ƙarƙashin mashi'a in Allah ya so sai ya yafe masa saboda Allah yana yafa dukkan wani abu wanda ba shirka ba waɗansu kuma suka ce a wannan ana magana wanda ya halatta ma kansa wanda ya ce wannan halal ne domin duk wanda ya halatta ya kafirta saboda haka ku duk wanda ya kafirta to azabar zaman sa a cikin wutar jahannama har abada ne saboda haka kaga babu cin karo da da wannan ka'ida babu cin karo kuma da hadisan saboda haka za a dauke shi kamar wanda kamar abin hadisin ibnu kamar ayar alqur'ani ce da Allah ta'ala ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba khalidan fiha wa الله عليه alaihi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima kaga an ce zai dawwama a cikin wutar jahannam sai dai ba ce abada ba zai dawwama a cikin wutar jahannam wanda ya kashe to amma shi din ma wannan ayar sai aka dauke ta babin ta babin wa'idi ne babin ban tsoro da narko wato abin da ya cancanta kenan amma Allah madaukakin sarki yana yafe ma wanda ya so in dai bai mutu akan in dai ba shirka yayi ba saboda haka zai ba za a haramta masa kan cewar Allah zai yafe masa ba wannan in Allah bai yafe masa ba kenan to sannan kuma hatta ma idan ya cancanci wannan azabar wa'id din ya hau kansa to kuma akwai shafa'a da Allah madaukakin sarki yake yi shafa'ar da Allah yake yi shine ta ƙarshe bayan annabawa sun yi ceto a salihai sun yi ceto iyaye sun yi ceto shuhada'u sun yi ceto malamai sun yi ceto to sai kuma Allah madaukakin sarki ya ce mala'iku sun yi ceto annabawa sun yi ceto bayina sun yi ceto yanzu ba wanda ya saura sauran rabbul izzati wal jalal sai shi Allah sai ya fitar da mutane daga cikin wutar jahannam wanda ba su taba aikata aikin alkhairi ko da ɗaya ba su ne waɗanda suke da kawai imani imani kawai da suke to sai Allah ya fitar da su to kaga duk akwai waɗannan saboda haka waɗannan hadisai na wa'id na narko wannan bai nuna kan cewa za a zartar da abun ba tabbas la mahala domin akwai ceto da zai iya riskar mutum na'am babu ma yukrahu min as-salati 'ala al-munafiqin wal istighfar lil mushrikeen na'am babun abinda ake karhantawa na yin sallah sallar jana'iza akan munafikai da neman gafara ga mushrikai da istighfari ga mushrikai na'am rawahu ibn umar radiyallahu anhu ma an annabi sallallahu alaihi wa sallam abdullah ibn umar ibn al-khattab ya ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin al-janaiz hadisin da ya gabata hadisi na 229 ai mun karanta hadisin ko qala haddathana yahya ibn bukayr na'am qala haddathani al-layth yati al-layth ibn sa'ad an uqayl daga uqayl an ibn shihab daga abdullah daga ibn shihab az-zuhri an ubaydillah ibn abdullah daga ubaydillah ibn abdullah ibn utbah ibn mas'ud kenan an ibn abbas daga abdullah ibn abbas an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu daga umar ibn al-khattab radiyallahu anhu annahu qala cewa ya ce lamma mata abdullahi ibn ubay ibn salul yayin da abdullahi ibn ubay ibn salul ya rasu du'iya lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an kira annabi sallallahu alaihi wa sallam gare shi domin yayi masa sallah فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عند من زن الله صلى الله عليه وسلم يتأيى وتجيه متسلم وثبت sai na zabura zuwa gare shi. فقلت يا رسول الله سينتي يا رسول الله أتصلي على ابن أبي yanzu za ka yi ma abdullahi ibn za ka yi ma ibn ubay sallah wa qad qala yawma wa kaza kaza wa kaza alhali rana kaza da kaza yace kaza da kaza uaddidu alayhi qawla ina kidaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganganun abdullahi ibn ubay wato akan munanan maganganu akan haƙƙin annab sallallahu alaihi wasallam da cewa la yukhrijanna al'azzu min hal azal mai izza zai fitar da wulakantacce wai yana nufin annab sallallahu alaihi wasallam yana nufin shine mai izza kuma yana danganta annab sallallahu alaihi wasallam ga wancan sifa na'am فتبسم رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم سيما زان الله صلى الله عليه وسلم يمرمشي وقال akhir anni ya umar yace yi nesa da ni ya umar rabu da ni falamma akfartu alai yayin da na yawaita maganar a kansa qala inni khayyirtu fakhtar yace ai an bani zabi sai na sai na zaba law a'lamu anni in zittu ala 70 fa ghufira la lazittu alaiha da na san cewa idan na ƙara akan adadi sau 70 za a gafarta masa da na ƙara akan sau 70 wato istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum ko kai musu nema musu gafara ko karka nema musu gafara in tastaghfir lahum 70 marratan walan yaghfir Allah lahum in kai musu nema musu gafara to 70 Allah ba zai gafarta musu yace to da na san in na kara akan 70 din za a gafarta musu da na kara mhm na'am قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر sai umar ya ce to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa sallah sannan ya sannan ya sallama daga sallarsa falam yamkuf illa yasira to bai zauna ba sai dan lokaci kadan hatta nazalat al ayatayn min baraa ayatani ko ayatani min min baraa har sai da ayoyi guda biyu suka sauka na suratul bara'a wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan ya zuwa ga cewa wa matu wahum fasiqun kada kai sallah akan ɗayan daga cikin su da ya mutu har abada innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wahum fasiqun na'am قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ yace sai ne mamaki na ƙarfin halina ƙarfin raina ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan rana wato yadda na rinka na rinka yi masa muraja ina komawa ina mayar masa da zance ina kirga masa domin na sa shi ya yadda da ra'ayina in ji sayyidina Umar wallahu wa alhali ko Allah da manzansa su suka fi sani ya danganta kansa ga kuskure akan abin da yi. duk da cewa gashi alqur'ani ya zo ya tabbatar da cewa abin da ya taso annabi sallallahu alaihi wasallam yayi din shi aka zo aka tabbatar daga ƙarshe amma ku duba ku gani saboda sanin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ainihin imaninsa yace Allahu wallahu wa rasuluhu a'lam Allah da sa su suka fi sani to kaga waɗansu sai su rinka kawo wannan hadisin dan su nuna cewa ana nuna kan cewa wato hatta annabi sallallahu alaihi wasallam ma bai isa ba sayyidina Umar ma ya fi shi sanin wani abu alkur'ani har yana saukowa ya goyi bayan sayidina umar saɓanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi gaga ga abinda umar ɗin yake faɗa ya raina kansa ya ce Allah da manzansa su ne suka fi sani a abin da ya faru wanda yake kuma haka ɗin yake tun da a lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a saukan masa da azima ba kan cewa kada ya musu sallah amma saboda rahamarsa da jin kansa haka ya tsaya duk da abin da ya yi haka ya tsayaye masa sallah ya ba da rigarsa a sa masa don ta zamanto masa shafa'a kan a sauƙaƙa masa azaba tare da cewa munafiki ne ya mutu a munafiki don kuma ya dada ɗama ɗansa saboda ɗansa ya nemi ya masa sallah ya nemi ya ba shi rigarsa ya sa kuma shi kansa abdullahi bin ubai ya taɓa ba ma kamar yadda muka karanta hadisin ya taɓa ba ma sayyidina abbas riga lokacin da lokacin da aka kama shi a cikin ribatattun yakin yakin badar abbas ya ba shi riga ka duba ha gani shekaru da suka wuce shekaru nawa tun shekara ta biyu bayan hijira lokacin yakin badar da aka kama abbas amma wannan ta zo ne bayan bayan ta tabu don lokacin yakin tabuka shekara ta a shekara a shekara ta a shekara ta tara bayan hijira amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai manta da wannan ihsanin da yayi ba saboda haka ya bada ya cire rigarsa aka yi aka yi masa likafani da ita dan ya dara dama dansa dan ya dara dama sa wanda yake mumini ne sadiki wannan yana daga cikin wato rahama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi har yana fata a ce ina ma da ya san in yayi istighfari sama da 70 za a gafarta masa da sai ya kara dan dai ya zamanto ba haramta masa gafara ba wannan kai daga cikin rahamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi ya nuna cewar wato abinda Umar radiyallahu anhu yake yi ba abu ne wanda zai masa inkari ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai kyale ayi abinda ba daidai ba bai yi inkari ba amma murmushinsa sai ya san cewa sayyidina Umar yana yi ne bisa kishin addini yana ganin wannan mutumin shine ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam kaza ce masa kaza ce masa kaza saboda haka in su ba za su manta ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya masa sai ya masa murmushi kawai yace in an bani zabi sai na zabi kan cewa ne nema masa gafara tunda cewa aka yi ko ka nema masa gafara ko ka nema masa gafara hmm. saboda haka ya fassara wannan sallallahu alaihi ya dauki wannan akan cewa zaɓi ne Allah ta'ala ya bashi to a cikin wannan akwai ishara ga cewa wato munafikai ba a yi musu a sallah kuma ba a istighfari ga mushrikai wannan hadisin ya riga ya gabata kuma za a sake kawo shi ta wata fuskar a cikin kitabut tafsir insha Allah ta'ala wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam